Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur l'émission Le Niger sur Kalangou diffusée via nos radios partenaires. Merci pour votre fidélité. Je suis Mariam Adé, à mes côtés Habiba Hameda. Bonjour Habiba, comment vas-tu Je vais bien Mariam, et toi Je vais super bien aussi. Faisons aussi un petit coucou à ceux qui assurent derrière la vitre du studio A. À la technique, nous avons Mustapha Ayouba et à l'édition Adam Adawaki. Alors qu'avons-nous au programme ce matin au programme de la musique à 100% nigérienne du loti, de la culture linguistique à la page sport et notre rubrique hebdomadaire qui parle de santé comme chaque mardi et bien sûr le flash d'informations avec Rafika Taher. C'est pas tout. Nous suivrons un entretien avec Ibrahim Giro Magalé, secrétaire général de la Fédération communale des CGDS du département de Dogondouti. C'est parti pour une heure d'infos et de divertissement. Chers auditeurs, recevons Rafika Taher pour le flash d'information. Bonjour, Rafika. Bonjour, comment vous allez Ça, Ça va, bien. Alors, nous allons débuter ce flash avec le gouvernement qui, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, a réagi au rappel en consultation de l'ambassadeur de l'Union européenne, Salvador Pinto da França, annoncé le 23 novembre 2024. Contrairement à ce que laisse entendre l'Union européenne, le rappel de son ambassadeur à Niamey résulte du une demande officielle formulée par le Niger. Le gouvernement nigérien estime que la collaboration avec l'ambassadeur Salvador est devenue impossible en raison de ce qu'il qualifie de manque de respect notoire envers les autorités nationales. La 13e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme initialement prévue du 29 au 8 décembre 2024, est reportée au, du 6 au 15 décembre 2024, a annoncé le ministère de l'Artisanat. Le rendez-vous qui se tiendra au palais du 29 juin à Niamey a été décalé pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs. Dans un communiqué en date du 23 novembre, la ministre de l'Artisanat, Guichen Agaï Chataata Atta a, a présenté ses excuses aux participants et partenaires pour le désagrément que ce report pourrait occasionner. Enfin, le ciment gris CM2 32.5 R est désormais interdit d'exportation au Niger. Cette mesure a été annoncée par un arrêté du ministère du Commerce et de l'Industrie signé le 21 novembre 2024 précisant que l'interdiction reste en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Aucune raison officielle n'a été communiquée pour justifier cette décision. Par un autre arrêté, le ministère du Commerce a également interdit l'exportation plutôt de la ferraille. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, nous suivrons un entretien avec Ibrahim Guro Magalé, secrétaire général de la Fédération communale des CGDES. Mais avant, Habiba, passons à la première balade musicale avec les titres néo-nigerno, un featuring entre Barakina et MDM Kourou. Néo-nigerno on est fiers de notre pays, vas-y viens on t'accueille la bien mon ami No trouble, just trust me, everything gonna be alright, you know my man ma ƙasa ta ba arziki waye ce ma talaka muke waye ce ma ƙasa ta a baya take waye ce ma ke yaƙi muke zubirni kaga kawai shagali muke a piano da hausa muke daɗin kilishi daban da na a take yeah. C'était les titres néo Niger en featuring entre Barakina et MDM Crew. Habiba passons à la partie invitée. Et eh oui, dans la première partie de notre entretien du jour, Ibrahim Giro Magalé nous parle de différents plans d'action qu'ils ont élaborés pour la bonne marche de l'école. Il est au micro de notre correspondant de Dogondouti, Abdelaziz Dayouma. Écoutons. Malam Ibrahim Gero kana magatakarda na babbar kungiya ta uwayen makaranta na firamare na nan ga dogon duce a lokacin da muke ciki lokaci ne da makarantun ne suka dukufa domin tsara ayyuka na shekara wanda aka ce ma plan d'action shi wannan plan d'action ko za ka iya haɗa mana waɗanne matakai na ya kamata a bi domin a tsara waɗannan ayyuka eto eh salamu alaikum ina matuƙar godiya Eh, da an ka bani wannan dama don in tuna da Ko matakin da ake bi kahin a kai wannan plan d'action tun da shi plan d'action shi yanzu ya zama kamar tsari ne na lakol kahin a tadda ayyuka na lakol a kashe ko dala guda ne cikin lakol ya kamata a ce akwai wannan takarda na kasahin da za a yi cikin shekara wanda muka ce plan d'action to lokaci zuwa lokaci abu ya ka canza da akwai plan da wanda muka yi plan da shi ne shi ke nan aka yi wannan da plan da na tsohon yayi yanzu akwai plan da muka ci ma IQ plan da accès sur la qualité don plan da mai inganci mai ɗauka matakai wanda za su ka ci gaba makaranta na yara kenan shi in za a yin shi abu na farko lokacin shigar lokal na da da na musa za su zama su yi nazari su gani eh, matsalolin da adakwai cikin lakon sai su hiddo su ga hili sai su kirawo mataki na biyu shi wannan biro na koches na lakon sai su ci musu to ga abin da muka nan ga tsara ga ran da za mu yin shi ga yadda za a yi ga da za a yi a kwatanta ma shi wannan ubannan yara baya ga wannan sai a kirawo ga lokacin nan babban taro da ya kumshi musa duk na lakwalin da ubannan yara da uwayen har mata a MA ba baro ba an gayya kowa kowa shi to shi lakwal shi gani ga matsalolin da mu gani ga lakwal mu na bana yanzu matsalolin nan duk sai a zana su tunda 'yan ba da sakamako ga ubannan yara ana ganin inda aka bukata gyara kina matsalolin nan an ka zana su ga tabulo sai a hiddo wa'anda sun kai himmanci cikin wannan matsaloli kamar matsaloli a ko goma sai a diba cikin goma nan wane na sun ka muhimmanci to sai a ba su ƙarfi banci an hiddo matsalolin nan masu muhimmanci sai a gani yanzu sai a shigo cikin yanayin da ake ma plan d'action ɗin kun gani mataki na hudu kenan za a shigo a cikin plan d'action yanzu an matsalolin da sun kai muhimmanci sai a gani kowane tunda rukuni rukuni na da kwai cikin plan d'action wanga rukuni akwai na tashin lakol akwai wanga rukuni na eh, karatu mai inganci akwai wani rukuni na ayyuka wanda ya kamata a sai na lokal wanda ko kuwa yi akwai rukuni na eh, eh, na hidda lokal nama tun an ka hiddo su kenan kowane matsalolin ga sai a sa kowane cikin rukunin shi sai a tambaya abinda kowane matsala kamar sai kamar kuɗi nawa shi ka kama sai a yi wannan lissahi in an kai lissahi sai a yi raskuna da ƙarshe sai a gani abinda da son ya kama ga shekara shi kiran sai a ce ubannin yara to kun gani matsalolin da muka zara ga abin da plan da son sai mun shekara ya kama yanzu in an kare plan yanzu in an yi wata uku cikin tahiya tunda ana altarwace ko in an kare wata uku na tahiya sai a yi tsaya a waiwaya a baya a yi kwana. wanda muka ce ma bila ami farko yakin ƙarshen shekara kuma aima ma mutane raskwana a bila. kamar yaka ka wajen makarantun nan boko eh, shi eh, an yi kasafi an yi hidda ayyukan da za a yi ana bukatar kenan kuɗi da za a yi wa'annan ayyuka su kuɗin da ina na suka hitowa. da ya kasayi wannan kuɗaɗe ga wannan yaran suka hitowa su za su biya wannan dan da an ƙare rana za a sa kowa shi biya tunda ita falan da action ba shiran ko za ta yi sai ka ga dama ba a'a tunda ana son a yi ayyukan nan da gauga saboda lokota ta da kyau kenan rana za a sa dan kuma takaitaccen rana saboda kowa ya biya wa'annan kuɗaɗe kuma a aikin nan da kowa ya raida shi kuma an kasa ma gaba tunda in ba a biya ba kenan har yanzu kamar ba aina ba eh, shi yasa ubannin yara su adda nauyi na farko ga biyan wannan kudade na kojes yakin sai a nema ga wasu masu hannu da shuni ko kuwa dan uwa na wurin bida ana tambaye shi wani ga abinda muka tsara garin mu muna buƙatar ku taimaka muna sai su ana su gudun ma su taimaka muku ko ko kuma eh, kuna da ayyuka wanda ku ganin kaman sun hi dan dan rijaye ku kuma suna da muhimmanci kwarai sai ku to kuka wurin babban ƙungiya ta ta koyar su a fcc ta shige muku gaba ta tai ku kai ku ga mayar ku gani abin da shi ka kawo muku gudunmuwa bisa ga wannan aiki da ya buwaye ku. Voilà, chers auditeurs, c'était la première partie de notre entretien du jour. Avant d'attaquer la deuxième, on va encore souffler en musique. Cette fois-ci, on va écouter Tare de Abel Zamani. safe mare marecho munatare kullum tare, inda wuya munatare inda dadi tare. فتح نفوشي ولا تعرف كله ولا تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف عبين زماني إن باكي بني بنكلون كوا In ba ke bani banga kowa sana ba in ba ke ba wa ke iya hankuri na madubin kallona kin zama bun kallona wanda zai raba gulma tsakanin mu wanda baya son ke ta tsakanin mu mu zamna tare mu karu tare mu nema tare mu samu tare ina son mai kaunata mai so na sosai

Alabada, ni deke zamura yiwa. Alabada, babu zante rabuwa. Tabia ta ni deke, zamana ni deke. zuchi ta kusa deke, masoya ta. Kanki ne ban sarewa, son ki ne ke karewa, son da qui est plus connu sous le sobriquet d'Abel Zamani, est un artiste rappeur musicien, compositeur et interprète. La trentaine bien sonnée, Abel est l'un des premiers musiciens à faire de la musique afro-pop au Niger et y excelle. En tout cas, Biba Menace c'est son carton sur les réseaux sociaux. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre de Abel Zamani. Passons à présent à la deuxième partie de, notre, entretien du jour avec Ibrahim Guerro Magalé, secrétaire général de la Fédération communale des CGDS du département de Douchi, nous parle des difficultés auxquelles ils font face. Il est toujours au micro de Abdelaziz Dayouma. Malam Ibrahim Gero, a wurin aiwatar da shi wannan plan d'action kenan ayyukan da an ka tsara, an ka lura kuma akwai 'yan matsaloli a lokacin wannan taro na raskuna na tsakar bila ami parkour. yaya ya kamata a yi eh kamar ana samun matsaloli tun da kana ana tarda ga lokacin nan wani har lokacin nan bai ida zuba kuɗin ko yasin ba tunda da suna matsaloli na farko tunda in ba zuba kuɗi ba ba yi wannan aiki kenan shi president in kojes tun da al'umma su sun ɗauki alkawalin za su fada kenan sai a ta yi wuraren su shi ta yi ga ubannan da ba su bada ba tsakanin su su hira su ya kiwo kan shi don shi samu shi zuba wannan kuɗi don ana son duk abubuwan da za a yi su zauna tsakani na al'umma su walwale matsalolin su da kansu ba sai wani ya sa hannun cikin shi ba shi yasa fai zanga zuwa wurin su in bai samu nasara ba sai to ce ma mai gari Eh, kun ji tsarin da mun kai na na plan da kusan inmu mu ga abin da mun tsara ga abin da mu samu mun kai ba saboda su wani su wani ba su ba da nasu gudunmuwa ba shi ya kawo nan tsaiko kaga mai gari na kiransu su shi ja hankalin su da abu na garin kuna na garin mu na akanan gai ba na garin wasu na ba kina shi na ija hankalin su dan su samu su biya wannan kuɗaɗe dan a kawo wannan matsala kaga 'yan matakan da ake ab game da wannan hanya kenan salman muna kaman kira kuma ga dan wuri na dan ƙetare kamar ita plan d'action ayyuka na rukuninta babu abin da tilasta ma ubannin yar ba su ime shi sai an diba abinda da kowa na ime shi kuma shi na da mahimmanci sosai eh ya kin a sashi ba a sa abin da da nauyi wanda abin kuɗin ku ya zai gagar mutane wurin biya kenan a sa abin da mutane shi na da mahimmanci sosai kuma ana iya yin shi tunda bai da wani umarni a sa ayyuka cikin plan d'action karshen shekara a gaza yansu kun gane bai dace ba don shi na dan bayani da zan bada wurin nan a ƙarshe ana taro na ƙarshe wanda ake ce ma bilan kenan raskuna na ƙarshe su kuma yan kalurar ga ayyukan da an ka tsara a yi ba a yi su ba su kuma wani irin hanyoyi na za a bi a yi su ko da zuwa gaba na eh kaman ana iya samu kamar cikin plan d'action a gaza zartar da shi eh, tsawon shekara Dangance daga abubuwa da yawa daga iya faruwa eh, na rashin kuɗi ko ko na rashin samun lokacin yin shi duk mai faruwa na tunda mun ka ce ko kun ce aikin ga akwai mahimmanci gare kwarai amma ba mu samu mun kai shi bana ba amma ba din Allah kai rai shina daga harko daga ayyukan da za mu tsaituwa gidan ka sai ai reprogramming shi eh hakan ne ake bi ko kuma in an ga cikin damana tunda koyas ita ba tsawon lakon na ba ita an kan azumi roƙin koyas ko da wani lokaci aiki take eh ko wani bayan lakon na an samu sararin za a yi wannan aiki ana a ce a to eh a kere da ta a ce to ka abinda da muka sa yau za mu yi gashi Allah ya samu samu saukin shi zo ka gani yadda za mu yi a yi shi ko don lokaci amma in ba sa samu hankali shi lokaci nan kuma baɗi Allah kai rantare tashin lakwal sai a sashi kan gaba cikin ayyukan da za a tsara tunda akwai kuɗin shi akwai bidishin shi akwai kuɗin shi komi sai a yi reportan shi zuwa baɗi Allah kai rayuwa kun ji yadda ya kamata a yi ma wannan eh, ayyukan da an ka gaza zartar da su cikin shekara. Malala Ibrahim Gero mun gode ina tuna ma masu sauraron mu da kai Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu est consacré à la santé aujourd'hui. La prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin chez l'homme, situé sous la vessie. Cet organe peut être atteint d'une tumeur maligne appelée cancer de la prostate. Pour prévenir cette maladie, une campagne de sensibilisation est organisée dans ce mois de novembre appelée Novembre bleu afin d'encourager les hommes à prendre soin de leur santé, surtout en matière de dépistage contre le cancer de la prostate. Pour en savoir plus sur cette maladie, écoutons Dr Ibrahim Moukela, médecin généraliste au micro de Rafi Abdoulaye Moussi. La prostate, euh, en termes clairs, c'est une petite glande de la taille d'une noix qui produit le liquide séminal, le même liquide qui nourrit et transporte le sperme. C'est par excellence, euh, comme on dit, l'organe masculin. C'est quoi le cancer de la prostate Le mot cancer, déjà comme tout cancer, est une prolifération excessive anormale des cellules qui se retrouvent au niveau de la prostate. Le cancer de la prostate, on peut le subdiviser en deux groupes. Il y a ce qu'on appelle l'adénome de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate qui est vraiment bénin et le cancer malin de la prostate qui nomme couramment le cancer de la prostate. Comment se manifeste cette maladie Cette maladie se manifeste surtout avec l'âge avancé, chez les sujets âgés, le mode de vie aussi tabagique. Certains même l'associent à des origines ethniques noires. On retrouve plus le cancer de la prostate chez la race noire que chez les autres races. Entre autres aussi, il y a les antécédents familiaux aussi qui rentrent en compte et l'obésité. C'est un peu ça. Tous ces facteurs concourent pour faire un cancer de la prostate. Et quelles sont les causes de cette maladie Cette maladie, comme tout cancer, elle peut rester silencieuse, surtout au stade du début. Après, les signes qui alarment le patient, surtout, c'est des urines excessives, surtout la nuit, qu'on appelle une curie. Il y a aussi l'incontinence urinaire, le malade ne peut pas garder ses urines. Il y a aussi le fait que le malade peut aller une dysurie, des difficultés à uriner, le malade peut aller uriner, il va pousser, il va faire des efforts, il n'aura que quelques gouttes, des jets. Vraiment, ces signes-là qui dérangent le malade, qui l'obligent à aller consulter. Quelles sont les conséquences de cette maladie Les conséquences de cette maladie, il y a beaucoup de conséquences. C'est une maladie qui touche au confort du patient, parce que une prostate qui augmente ou bien qui développe un cancer, ça donne aussi, comme les signes qu'on a, c'est vraiment un inconfort urinaire. On a des pertes des urines. Le malade a tout le temps des problèmes urinaires. Ça peut aussi, au stade de cancer, au niveau des métastases, développer des métastases qui peuvent soit se localiser au niveau de la prostate, ou bien migrer vers les organes de voisinage. Donc c'est vraiment une maladie très très dangereuse. Comment faire pour éviter cette maladie <laughs> Comment faire pour éviter cette maladie C'est vraiment difficile parce que c'est une maladie qui survient, comme on a dit, avec l'âge avancé du patient. Il faut que le patient ait un mode de vie acceptable, une hygiène de vie, un régime alimentaire sain, éviter le tabagisme, l'alcool, l'antécédent familial, on ne peut pas l'éviter, l'âge avancé malheureusement, on ne peut rien contre. Donc vraiment, il n'y a que le, sur le mode de vie qu'on peut jouer pour euh, éviter cette maladie. Est-ce que la maladie se soigne Tout dépend du stade de, de découverte de la maladie. C'est une maladie qui se soigne très bien. Tout cancer, normalement, bien diagnostiqué, précocement, se soigne très bien. On a des chances de guérison qui vont jusqu'à 95%. Est-ce qu'après la guérison, ça reste des séquelles Après la guérison, il peut y avoir des séquelles. Parce que tout dépend du stade auquel la maladie a été découverte. Le cancer de la prostate, pour ne pas trop rentrer dans les détails, le traitement peut être chirurgical comme médicamenteux. On peut associer la chimiothérapie à la chirurgie et la radiothérapie et l'hormonothérapie. Malheureusement, l'hormonothérapie et l'immunothérapie ne se font pas ici chez nous. Mais quand même, la radiothérapie est en cours d'installation. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs. Partons encore en musique avec Drapeau Rouge de Elsa. daɗe ana yi sai gaskiya Allah biya ƙarya ba a mata kwalliya haba kajiya hausa ce tsantsa bari in musu dalla dalla waye fozalla الله turare kwalba dogaran nan ba kamata amma akwai shi yana makabarta suka ce wa yaro mi ka taka babu abin na ni da Allah kawai nake takama abun da suke yi ya koma musu jeheje hansu ya koma musu komi ne ya same ka yadda Allah ne ya ya rubuta kai dan adam kashan mugunta in bai samu ba to kai maka rasa da kai da shi dukan kurasa Le drapeau est rouge, si c'est toutes les affiches mais c'est triste. À nous, je vois pas d'artiste. Le drapeau rouge, le drapeau rouge, le drapeau rouge, on prend les commandes de la vie. Le drapeau rouge, le drapeau rouge, le drapeau rouge, à nous, je vois pas d'artiste. tsakanin su ne suke tsere tsere ni na jima da basu kwarare mu sakata mu farar rashi sai dai a bi mu da harare amshi ka fesa ga turare mahaukacin kare bisa garaje tafiya ado ɗaya ɗaya ɗaya inda basu su sai mun kai kaga dan bagalam yaron ya shigo gusa daga nan adu yadda goma ta lalace ka san tafi biyar duniya rawan yan mata ana yi ana juyawa na gaba ya koma baya to tunda sun ke suna iyawa to ba matsala mu je da zuwa a yiri yiri buɗe gidan mutuwa an yanka ta tashi tsiya ciki ta da tsohon bashi ba wai artist nigerian ba ko tun fa kai zo sai na shahwa ku faɗa musu an yi juyin mulki sabon shugaban rap in niger ganina wasu 'yan 6-7 sur toutes les affiches. Mais c'est triste, à nous, je vois pas d'artiste. Le drapeau est rouge, le drapeau est rouge, le drapeau est rouge, on prend les commandes de la ville. Le drapeau est rouge, le drapeau est rouge, le drapeau est rouge, à nous, je vois pas d'artiste. C'était le drapeau rouge à Elsa. Chers auditeurs, pour le code de région, nous restons à Niamey pour parler de l'environnement, plus précisément de comment reverdir à nos villes et villages et empêcher le déboisement qui favorise le changement climatique. Le groupe Wangari Climat a trouvé la solution en s'engageant à rendre la ville de Niamey éco-résilient à travers la plantation d'arbres et la création des espaces verts. Comment cette organisation compte-t-elle s'y prendre Élément de réponse dans ce reportage d'Alamin Ouachar. L'accroissement galopant de la population et l'urbanisation accrue de nos villes favorisent la destruction des espaces verts et la pollution de l'environnement. Cette situation a amené le groupe Wangari Climat à s'engager à rendre la ville de Niamey éco-résiliente à travers la plantation d'arbres et la création des espaces verts. Quels sont les principaux objectifs de cette organisation Élément de réponse avec Dr. Id Kaltani Bongassa, responsable du groupe Wangari Climat. L'objectif spécifique un de notre projet, c'est d'améliorer les aménagements urbains à travers la plantation des arbres sur les voiries dans la ville de Niamey. L'objectif spécifique 2, c'est de restaurer des espaces verts récréatifs dans la ville de Niamey. C'est d'amener les citoyens à adopter des comportements éco-citoyens à travers la mise en place des poubelles sur les voiries et aussi la plantation d'arbres. Les groupes Wangari Climat ne s'est pas limité uniquement à ses membres pour atteindre atteindre ces objectifs. Selon les responsables, pour que ces objectifs soient une réalité, ils ont impliqué la population qui a activement participé. Nous comptons vraiment mettre la communauté. Si la communauté n'est pas impliquée, je pense que ce projet serait déjà voué à l'échec. Et notre principe d'action est basé sur le RTPC. On entend par RTPC reboisement total piloté par la communauté. Pour la concrétisation de cette initiative, le groupe Wangari Climat compte organiser des compétitions interscolaires et interquartiers sur l'environnement. Nous avons prévu des compétitions interquartiers. Les écoles aussi seront impliquées parce que vous savez quand les élèves aussi après l'importance d'avoir une ville propre, d'avoir des espaces verts, je pense que l'objectif de cette initiative serait aussi atteint. Aucune lutte ne peut être engagée sans aucune synergie entre les acteurs. Il est donc important que d'autres organisations de la société civile emboîtent les pas au groupe Wangari Climat pour la réussite des combats face au changement climatique. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent à la page du sport avec euh, notre chroniqueuse du jour, Salamout Kadri. Bonjour Salamot. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, à tous ces matins, nous allons parler d'Aporiver, un centre de formation de foot pour les jeunes. Et oui, Mariam, Aporiver signifie à côté du fleuve. C'est un centre de formation de football créé le 19 septembre 2013 pour les jeunes de Harobanda dans, la 5 arrondissement de Niamey, dans le 5e arrondissement de Niamey. Il regroupe quatre catégories. Il s'agit de U13, U15, 17 et la deuxième division. Abdulgar, Abdoulaye Garba, président d'Apo River Football Academy, nous en dit plus. Oui, effectivement, la saison 2024-2025 a débuté. Donc euh, vous voyez au niveau de la Super League, ils ont commencé, donc ça reste euh, la Ligue nationale et la Ligue régionale. Donc nous, nous évoluons dans la Ligue régionale. Donc euh, ce lundi-là, on a commencé les entraînements pour entamer le championnat et la saison qui est ouverte avec toutes les catégories. Donc la particularité de cette année, vraiment, nous avons l'ambition. Cette année, nous voulons vraiment représenter la région de Niamey bien que l'année c'était notre objectif, mais malheureusement et nous n'avons pas pu atteindre cet objectif parce que c'est vrai, les enfants ils ont commencé avec force, mais au finish, ils ont relâché. Donc, ce qui a fait que cette année, nous allons essayer de négocier tous nos matchs et voir euh, ce que ça va donner. Vraiment, il y a les difficultés. Les difficultés sont énormes parce que vous voyez, créer, gérer un groupe, surtout un centre qui regroupe toutes les catégories, c'est difficile. Vu le contexte aussi dans lequel nous sommes ici et au Niger, vous voyez, il n'y a pas de sponsors. Donc euh, les équipes, et la plupart des équipes, surtout les équipes civiles, ils vivent dans la poche des, gens. Et ce qui fait que vraiment, nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs ce que nous voudrons avoir. Salamatou, la 9 édition de l'Open de Dakar 2024 de judo s'est clôturée dimanche dernier. Et oui, Habiba, la saison 2024 a été un succès. 12 pays étaient au rendez-vous et le Niger termina à la 8e place avec 4 médailles, 2 d'argent et 2 de bronze. Voici les médaillés. Abdelaziz Jibo, moins 55 kg, médaillé d'argent. Abdel Salam Zakay, moins 60 kg, junior, médaillé d'argent aussi. Moussa Yahya, moins 60 kg, senior, médaillé de bronze. Abdulkader Boubacar, moins 81 kg senior, médaillé de bronze. Et voilà, c'est tout pour le sport d'aujourd'hui. Merci les filles. Merci, salam tous, Chers auditeurs, si vous venez de nous, de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé des 33 minutes et sur l'heure du portrait du jour. Habiba, tu nous proposes qui ce matin Nous allons à la rencontre des Youssoufa jeune vendeur de coco caramélisé. Son portrait avec Maria Madi. Dans les riz animés de la ville, un parfum sucré et irrésistible flotte dans l'air. C'est celui du coco caramélisé, plus communément appelé kokometi chez nous. Une spécialité qui prépare Youssouf Adouma. Âgé de 34 ans, teint clair, Youssouf n'est pas resté sans rien faire. C'est un travail qu'il a appris depuis tout petit auprès de sa tante. Il nous raconte. Mon activité, c'est la vente du noix de coco que je transforme en ce qu'on appelle communément mette. Ce que je peux dire, c'est que le travail n'est pas seulement chercher de l'argent. Tout travail est une activité. Cela concerne et les hommes et les femmes. Toute activité que vous pouvez faire pour satisfaire à vos besoins est bien. J'ai commencé cette activité depuis à l'âge de 10 ans. 9-10 ans Nafarata. Il raconte aussi comment se déroule le travail du coco caramélisé qu'il fait, un travail dans lequel il gagne sa vie avec une recette qui varie entre 12 000 francs et 15 000 francs CFA par jour. Quand j'ai assez de moyens, j'achète un sac. Au cas contraire, j'achète un demi-sac ou le quart. J'achète le sac à 22 000 francs. Ce que je gagne dépend de la qualité et de la quantité du noix de coco que je trouve. Par jour, je peux gagner 15 000, 17 000, 18 000 francs et parfois plus. Pour Tout difficultés comme le dit le jeune vendeur du coco caramélisé surtout maintenant avec la charté de la vie. En début de toute activité, on rencontre beaucoup de difficultés. Quant à moi, la première difficulté que j'ai rencontrée est liée à la cherté de certains produits tels que le sucre et le noix de coco lui-même. Auparavant, le sac ne dépassait pas 12 000 francs, mais maintenant, le prix a doublé. Il se vend à 24 000 francs. Quelques qui viennent de à témoigne du travail bien fait du jeune homme. Des fois, j'attends même son arrivée le matin parce que ça fait énormément plaisir de voir quelqu'un tellement impliqué dans son travail. J'en achète des fois pour 200, pour 300. La préparation du cocomet que fait Youssouf est une bonne chose. Il fait ça très bien et il gagne beaucoup dedans. Pour Youssouf, chaque geste chaque choix, chaque étape peut avoir un grand impact. Le monde a besoin de nouvelles idées, d'entrepreneurs engagés et de talents prêts à changer les choses. Soyons audacieux, responsables et surtout soyons fiers de ce que nous créons. Un autre tour à musique, chers auditeurs, avec le groupe Soga qui nous vient avec les titres Aïr Ténéré. le groupe Soga que vous venez d'écouter était régal musicien inattendu. Les voix de son cœur de femmes sont une réelle invitation à découvrir les riches mélopées qui habitent les cœurs des Nigériens et les contrées de ces vastes pays. C'était là le titre euh, Aïr Ténéré du groupe Soga Haïba. Écoutons à présent le lotus du jour. Eh oui, ces derniers temps, on constate une variation des températures entre la journée et les soirs. Et en cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à la saison. N'est-ce pas, Fanta Karimi? Adnan bane nike gani yana guje-guje a cikin hilin nan ba riga balle takalmi. Lale da ke barira ai kya bari mu gaisa ma ku. Hmm, ai biki san Adnan bane ba. Ta wurin kan tsiya ne da shi duk sanyi baya kaunar sa kaya. Ai jarumin yaro kenan. Hmm. ikon Allah na nawai kina da lahiya kuwa ke baki san cewa ba wannan lokacin na ɗari na kwashe ne da duk wata cuta da ta shafi sheda ba. Hmm, kya shi barira ita sheda har da wata cuta gare ta sabon salo kenan. Ke ban son shasharatu. kike mai da kanki kamar wadda bata san komi ba wai ba ke bace kika zo neman tallafi lokacin da yar kimina tana tari ko kin manta ga masassara hanci na zuba mantawa fa mantawa da lokacin da 'yata ta kusa rasa rayuwarta To wai ma ina hirar mu kuma ina ciwon mina. Likita bai ce miki ba da yarki mina na fama ne da cutar huhu, ai ita ma cuta ce ta shida. Ke an yi haka kina da gaskiya, amma ran nan ai bai ba mu sabilin ciwon nata ba. To malama, bari in gaya miki, ya baki sabili bai baki sabili ba, bai kamata ba ki bar ɗiyanki su yi cuta. Duk duniyan nan babu wa'anda cututtukan fuhu ko na sanyi ko kuma na majina suka fi shafa kamar yara kuma babu abin da ke kawo su kamar wannan sanyin da kuma bala'in ƙuran nan. Tsakanin ki da Allah barira, a bari in kama jikina, kai adinan wuce ka ga in maka wanka ka samu ka sa kaya, ai ciwo abun gudu ne. Ke tsaya, tsaya nana, bari zaki har rana ya fito. Ki mishi wankan sannan ki samu kayan ɗari ki sanya mishi musamman ma waɗanda aka sarrafa su da kaɗa. ki kuma sanya musu hula da sosaiti. Sannan kuma kar ki manta ki rika rufe su da bargo a daddare idan za su yi kwana. Wa'annan shawarwarin da nake baki suna ɗaya daga cikin rigakafin cututtukan sanyi. Sannan ba wai dole bane sai kin musu wanka a ko da yaushe ko so ɗaya kika yi a kowane kwana biyu ya isa. Ai na ji kuma barira zan ɗauka in Allah ya yarda. Dan lalle rigakafi ya yi magani. A'a fa ki kama jikinki. Ai ina san ba zan yarda adinan ya kamu da waɗannan cututtukan ba. Na gode yar uwa, ki da kulawa. To fa, in kunne ya ji? Jiki ya tsira. To, gwanda da kika sani. Chers auditeurs, assiettez les lotis du jour. Dans ce studio, nous sommes en compagnie de Maman Ada. Bonjour Maman Ada. Bonjour Adi, qui est la lafiya? La yalo Maman Ada. Hajja Habiba kina lafiya? la lo la da ya wajen na. To alhamdulillah. Me ko zo wanda shi yau? Eh to yau na zo muku da wata kalma ta violence idan ba manta ba ranar 25 ga watan Nuwamban kowace shekara musamman ranar 25 ga watan Nuwamba na wannan shekara watu wanda aka bikinta a ranar 2024 wato rana ce ta kasa da ƙasa da aka keɓe domin yaƙi da cin zarafi idan an ka ce cin zarafi yana eh, ma'ana ce ta ko a bugi mutum ko a yi mishi duka ko a mishi magana da ba ta dace ba duka wannan ana sa cikin cin zarafi musamman a bangaren mata amma a cewar oms kungiyar kiwon lafiya ta duniya wato wannan rana ta samu asali ne daga wani al'amari da ya faru a kasar dominic wato inda aka share wasu mata su uku yan uwan juna wato wannan shine an kai wannan abu kuma na tashin hankali ya faru a cikin watan nuwamban kuma a ranar 25 ga na shekarar 1960 kenan wannan rana ta, ta, samu asuli ne tun daga wannan al'amari na dominic kenan don haka duniya wato suka yi zama tsintsiya ɗan maɗaurin ka ɗaya su domin su yaƙi da wannan wannan violence wato wannan cin zarafi wato kalmar ita kankanta ta violence na nufin tashin hankali wato ko kai duka ko kawo ta barazana ga jikin mutum ko kuma ga wasu mutane ko kuma ga wani gungun mutane ko ga wata kabila wato wannan yana zama matsala tunda matsala ce da take iya haddasa rashin natsuwa ga mutum kuma ko kuma ta kai ga mutum ya kashe kansa misali an ce an kashe mutum 20 cikin tashin hankali kenan ka wani yaƙe-yaƙe wannan matsala ce ko kuma a ce ruwa da iska sun kawo wani babban tsoro da fargaba ga al'umma duk wannan matsaloli ne shi tashin hankali abu ne da ya kamata wato a yi watsi da shi ba abu ne wanda za a eh, yarda da shi ba a'a a yi watsi da shi kuma a yi allah wadda da shi tashin hankali yana kawo illa ga lahiyar mutane ga lafiyar jiki kuma yana kawo kadaici yana kawo fargaba ke abubuwa da dama ne wanda dai gaskiya ba mu fatan shi sai da mai fatan Allah ya mana kwanciyar hankali ya kauda mana wannan violence da muke gani a wasu kasashe da wasu yankuna na Afirka. Gaskiya da na ji kuka ce ga wanda ake yi ma mata su maza ba musu violence ne. A violence eh, an ka ce violence gaskiya ne ana samun mata ana samun maza. Mhm. Mazan ma akwai wanda ake violente wato ana gallaza musu ana cin zarafin su kamar yadda kuma ake cin zarafin mata to sai dai yawan cin zarafin da ake yi wa mata gaskiya fi yawa da wanda ake yi ma namiji. Maza su yan kaɗan ne ko ba su da Maza kalilan ne mhm. ake ake cin zarafin su amma ba wai yana nan ba a cin zarafin mata ba a bugun maza ba <laughs> ana bugun maza mata suna bugun maza tana an an a samu misalai da dama wanda muke ji a kotu ko kuma a wajen association islamic duka waɗannan abubuwa suna faruwa musamman ma a cikin iyalai cikin ma'aurata tsakanin ma'aurata ana samun wannan matsala ko namiji bige mata tashi ko ita mata ta tashi ta bige mijin nata duka waɗannan violence ana samun su sai dai mu ci Allah ya tsare mu da wannan matsala amin ya gani na mamma ada na maza zai ci gaba tunda ba su fidi maza eh to kin san akwai wuya gaskiya namiji ya zo ya je kotu ko kuma ya je a kungiyar malamai ya ce mata shi ta ba shi kashi ko kuma ta duke shi gaskiya zai yi wuya ba ku cikin su dai ko ba ku ciki dai ko <laughs> ah? a gaskiya gaskiya ina fata fata dai su eh, shi da an ka ce aure an ce a zamana lafiya a yi zaman jito a samu fahimta tsakanin juna in mace ta lahi ta ce ta san ta lahi ta shi kuma in namiji ya lahi ya yi mata shi lahi ya san ya lahi in ana samun dai ana canza to zama aure zai yi armashi insha Allah Merci Maman Ada. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots d'expression dont vous souhaitez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au numéro 82 89 89 64. Écoutons à présent les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. kalanguwo labari kulkani ma ma bai kan tabbantano ina dahiran dino di mana dahiran di isa sambar kalangu asabu sai no hunkuna irgogo farhan din ne kayan wani koi gol ko mino ra kayan kalangu dai no irgogo hangan gum sanda labarai ki ga borno ya din ne hangan ni ga bai dai kai wallahi raja gogo da cimi bai ga tamme ni su banno ikan ga na hankan ga ki kula an borai be jandi asai no wata kun rajo Kalangu irsi fatta hanganan ir koi gol ko mino ra no isaki ide koi golo isido kalanguli gudu waya isigira isinda tali Isigire kirga hangan igo gini hangan da gabi paske bon hangan igdu bon fere bobu borga ma labari yang studio kalangu kan sima radio jaray bumbora aseni hangan yanga kanis afo kursin kan si kanisi lakkan no ga didi yamar yang kige te nguno ga studio kalangu sabi se kini sabi se zari iko mal barka da igo tere ga ai gonda sabiyan mo wana wana wai borai koyon fondara ki wai bore ga kasinai da sanka bandai di na ido hare wodin se deni go kana ise ima kari se ir we bore mi se de banda ir mi di se ir mi di ribu jama ci kan wai boro gonda ba hal sub hal sub si nga dai na go kana ni mazamni ne a nan karkara ilela mu muna samu muna dan saurare muna suivirkin studio kalangu bisa facebook gaskiya muna ɗari bisa ɗari bisa eh, take yi magana bisan su eh, na wajen karkara ita ko yau duniya ga mazaunin karkara kullum kamar wa'azi ne kullum sai ana tunatashe shi yake yi abubuwa da yawa da kuke yi muna jin daɗin shiri wannan surtu wannan na wajen raya muhalli mu muna son mutane ku zan zanyi sortike eh, wa'annan abubuwa in kuna yin su muna sauraren ku za mu rage abu da yawa shi ne kamar wadda nace kamar wa'azi ne kuke yi wannan abin kamar bisa harkar gandun daji ma kwanaki na ji kun safara wasu abubuwa na ji daɗi sai ni ta neman ma zan yi in samu irin nima in zan bada albarkacin bakina saboda yau mutane kowa abai da lahiya gidan likita shekataya to ya kamata ai daji ma eh, gona ce daji ma rai gare shi kenan in ka samu akwai inda aka tattauna bisa wadda ake yi daji shi hudu to ka gani wannan shi na ƙara mana ƙarfin gwiwa da mu san namu ga wadda ya kamata mu yi da shi amma sai ya to mu na nagara duka da agare mu communautaire da sun ka fara mana waye kai to yanzu duk sun ɓaci sai ya shi ya sa ya muka dibin ku eh, studio kalangu bisa su facebook tunda inda na nan ga muna na yi ka gani da in aka samu haɗin gwiwa to da alhamdulillah da abin ya ci gaba sosai wadda ma kowa da kowa zai gane Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Allah yake guni ba bawa ba. Ya ji jilalu wali kirami, ya ji jilalu wali kirami, kome kake ka ambaci Allah, saura abun ka bai ya ɓaci in ji Allah ba ya sa musulmi kumya. ni ba ni abota da wawa ni ba ni abota da kazami ni ba ni abota da rago rago yana hana ka kazance in ji malum bale rago yana hana ka kazance in ji malum bale wata ta ma wata gori ba ta da kiran mata kwame ta tuntuba zai faɗi kwame ta tuntuba zai faɗi dan ba Shetona mukoba izoba Atekona mukoba izoba Basho top class koba izoba Sina kino da ziko meri Yenara ayuasa Yusko polis koba izoba Resibu be koba izoba Dairuna mukoba izoba Dairuna mukoba izoba Baba. Baftar namu ko bai zo ba, Sirraji namu ko bai zo ba, Abdulazizu ko bai zo ba, Hamma namu ko bai zo ba, Bube namu Urufu shauku na ban shawa, Kitango! Kitango! Ina gaishe ka balla ya ko bai zo ba Da fadak na je ina yin waka lawali na isa ko bai zo ba sai da tuno da hamisu bandan ba san iya rainawa ba zaki soja yana rayuwarsa rubka na a bel etoile enfin fin cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou, animée par Maria et Habiba Hameda. C'était un immense plaisir de partager cet instant avec vous, chers auditeurs et auditrices. À la technique, nous avions Mustapha Ayouba et à l'édition Adama Dawaki. Excellente journée à tous. Bye bye.